كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاهدوا قوة رمضان hijira 1442 wanda ya zo 26 ga watan da ɗaya, muna nan a cikin suratul baqara za mu tashi aya ta 165 na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم أثرات عليهم وما هم بخارجين من النار الله سبحانه وتعالى a cikin waɗannan ayoyi aya ta 165 166 167 wani sabon mawdu'i ne aka buɗe Shi shine tabarru'ul ma'budina min lahi an abidihin yau qiyama waɗanda suke bauta wa wani Allah za su fito na fito a ranar alkiyama tare da waɗanda suke bautawa mawdu'i na biyu shine magana akan tsananin ƙauna da muminai suke nuna wa Allah wanda ta bambanta da ƙauna irin wanda mushirikai suke nuna wa abokan tarayyansu ko kuma tarayya da suke da Allah a cikin soyayya Allah subhanahu wata'ala ya ce wa minan nasi daga cikin mutane dai man yatta min dunilla akwai wanda yake riƙon wani Allah an dadan a matsayin kishiyoyi suna jingina wa Allah kishiyoyi yuhibbunahum suna nuna ƙauna ko suna son su ka hubbillah kamar san Allah wallazina amanu waɗanda suka yi imani ashaddu hubban lillah sune masu tsananin soyayya fiye ga Allah fiye da su wallazina amanu ashaddu hubban lillah waɗanda suka yi imani sun fi tsananin ƙauna ga Allah fiye da su walau yara lazina zalamu da waɗanda suka yi zalunci za su ga iz yayin da ya raunar azaba suke ganin azaba ranar alkiyama za su san annal kuwata lillahi jami'an cewa dukkan ƙarfi na Allah ne wa laha shadidul azab kuma lalle Allah ta'ala mai tsananta uquba ne ga waɗanda suka kafirce masa iz tabarra alladina tubi'u kuma ka ambata musu abin da zai faru ranar alkiyama tun a nan duniya su san da haka don su kwana da shiri iz yayin da tabarra alladina tubi'u waɗanda aka bi waɗanda suka bi za su barranta za su kubuta min allazina taba'u ga waɗanda suka bi su su waɗanda aka bi sune shugabanni shine itubi'u an bi su a matsayin shugabanni to za su kubuta min allazina taba'u daga waɗanda suka bi su za a yi baran baran wa ra'awul azaba Allah yace sun ga tsananin ukuba wa taqatta'at bihimul asbabu duk wani sababi da suka rike a lokacin ya katse musu ya kakkatse musu wa qala allazina taba'u sai waɗanda suka bi za su ce law anna lana karratan da lalle muna da maimaici a duniya ina ma a ce muna da maimaici a duniya fa na tabarra'a minhum mu wato yi bara'a mu yi baran-baran da su kama tabarra'u minna kamar yadda suka yi baran-baran da mu a yau kazalika hakanan yadda suka yi wannan wato baran-baran din yurihimullahu a'malahum Allah yake nuna musu ayyukansu hasaratin alaihim kaico a gare su wa ma hum bi kharijina minan nar ba su kasance masu fita daga cikin wuta ba to wannan aya kamar yadda muka faɗa maudu'in ta guda biyu ne maudu'i na farko shine magana akan jingina wa Allah ta'ala abokin tarayya a cikin ƙauna mun yi bayani a baya cewa Allah ta'ala ya kasa mutane aji aji har aji goma sha hudu ya kasa mutane zuwa aji aji har aji goma sha hudu ajin farko shine muka karanta a baya wa minan nasu man kulu amanna billahi wa bil yawmil akhiri wa ma hum mu'minin daga cikin wannan aji akwai yan masu cewa sun yi imani da Allah da ranar lahira Allah ya ce amma ba mu'minai bane munafikai ne aji na biyu wa minan nasu man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbilla aji na biyu shine a cikin mutane akwai masu rukon kishiyoyi suna jingina wa Allah ta'ala ko suna son su kamar yadda ya kamata su so Allah ko irin san da ake wa Allah daga cikin wannan aji akwai sayqulu sufaha minan nasi akwai wawaye daga cikin mutane wanda suke kalubalantar dokokin Allah daga cikin wannan aji na hudu Allah ya ce fa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma fil akhirati min khalaq daga cikin wannan aji akwai masu cewa Allah ka ba mu duniya kawai Allah ya ce ba su da rabo a lahira daga cikin waɗannan ajujuwa akwai wa minan nasu man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya akwai wanda maganganun su suke kayatar da kai amma fa a rayuwar duniya saboda bai san komai a lahira ba sana Allah ya ce wa minan nasu man yashri nafsahu ibtigha'a maradatillah daga cikin mutane akwai wanda yake siyar da kansa domin neman yarda Allah cikin mutane kuma wa inna kasiran minan nasu la fasiqun a cikin mutane akwai wani dandazo akwai wata tawaga akwai wata gayya gayyar soɗi saboda wa inna kasiran minan nasi la fasiquna mafi yawan mutane fasikai ne wa inna kasiran minan nasu an ayatina la ghafilun daga cikin dai mutane akwai wani aji waɗanda suka gafala ga barin ayoyin aya Allah wa minan nasu man yujadilu fillahi da ilmin daga ciya ko waɗanda suke jayayya a cikin lamarin Allah ba tare da ilimi ba wala hudan wala kitabin munir ba tare da shari'a ko littafi mai haske ba wa minan nasu man ya'budullah ala harfin daga cikin mutane akwai mai bautawa Allah gefe gefe wa katiran minan wa katirun minan nas wa katirun haqqa alaihi al'azab ومن الناس manya يقول آمنا بالله فإذا ja'ala في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله أتكلم متاني دي wanda yake cewa ya yi imani da Allah amma aka jarabce shi a tafarkin Allah sai ya sanya fitinan mutane kama azabar Allah wa minan nasi man yashari man yashtari lahawal hadith li yudilla an sabilillah wannan shine kashe-kashe na ajujuwa goma sha uku ko sha hudu da Allah ta'ala ya buɗe yake mana bayani sunfi kashi-kashi kaso-kaso aji-aji kala-kala na mutane kowa da irin yadda halinsa da ɗabi'arsa da aƙidarsa da mu'amalarsa da mafuskantarsa take to a wannan guri Allah ta'ala ya ce wa minan nasu man yattakhizu a cikin mutane akwai wanda yake riko ko yake mayar da min dunillahi koma bayan Allah wato ba Allah ba andadan jam'unid anniddu shine ka sanya wa Allah kishiya an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama wani laifi yafi kowanne girma yace an ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka ka sanya wa Allah kishiya ma'ana ka ɗauki abin da ya shafi haƙƙin Allah ka jingina ma wani Allah kamar bauta ko yin halitta ko mallaka halitta ko gudanar da halitta ko cancancan bauta ko kuma ka ɗauki wani suna ko sifa ko aiki na Allah subhanahu wata'ala ka ba wa wani daga cikin halittunsa Abdullahi dan Mas'ud ya rawaito mana hadisi a cikin Sahihul Bukhari da Muslim Bukhari ya rawaito shi mai lamba ta tara 4997 Muslim mai lamba ta 92 yace man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala nara wanda ya mutu yana bauta wa wani Allah a matsayin ya mai da shi kishiya wannan abin mala'ika ya mayar ko aljani ko mutum ko wata dabba ko wani tsirrai ko iska ko ruwa ko sama ko ƙasa ko rana ko wata ko menene ko wane ne kamar da shi kishiya ga Allah ka ɗauki sifar Allah ko aikin Allah ko aikin Allah ko abin da ya shafi Allah ka jingina ma wannan ko ka tarayyantar da shi da Allah to wannan an mai da shi niddu wala tuj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun kada ku sanya wa Allah kishiya amsalan wa nuzara wato amai wa Allah kwatankwaci da kuma masu kine ga Allah to sai Allah ta'ala ya zarge su ko ya tabbatar da laifin su cewa yuhibbunahum suna nuna ƙaunarsu ko suna son su ka hubbillah kamar san Allah me ake nufi da yuhibbunahum ka hubbillah malamai sun masa fassara biyu yuhibbunahum suna son waɗannan kishiyoyi ka hubbillah kamar yadda suke son Allah a nan sun yi shirka kenan ma'ana sun taranyantar da wani Allah a cikin ƙauna suna son wasu mutane ko wasu gumaka ko wasu shaidanu ko wasu aljanu irin son da ake wa Allah wato ya zama sun yi shirka kenan a cikin soyayya yuhibbunahu ka hubbillah suna son su kamar yadda suke son Allah wato san nasu ya zama guda biyu kenan suna son gumakansu suna son Allah suna son shaidanunsu suna son Allah sai kuma suka daidaita san nasu da san Allah ya zama bai daya haka sun yi shirka kenan fil mahabbati fassara ta biyu yuhibbunahum ka hubbillah suna son su irin san da ya kamata a yi wa Allah wato ba sa son Allah kenan amma sai suka ɗauki san da ya kamata su yi wa Allah sai suke yi ma wani Allah a nan kuma an tabbatar da cewa sanda suke wa wani Allah ɗin keɓantacce ne ba sa son Allah suna son wani Allah kenan kowace fassara za ta iya shiga cikin biyun nan ko dai suna son su daidai da yadda suke son Allah ko kuma suna son su irin son da ya kamata su yi wa Allah sai suke ma wani Allah wallazina amanu sai dai waɗanda suka yi imani ashaddu hubban lillah waɗannan su ne mafi tsananin ƙauna ga Allah me yasa aka ce waɗanda suka yi imani sun fi tsananin ƙauna ga Allah saboda su ƙaunar da suke wa Allah tatacciya ce tsarkakakkiya ce tsaftatacciya ce wacce babu gauraye a cikinta su kuma san da suke wa Allah su waɗancan so ne suke wa Allah a lokacin da suke cikin tsanani fai za rakibu fil fulki da Allah mukhlisina na din sai sun shiga bala'i sai su koma ga Allah idan kuma suna cikin daɗi sai su jingina wa wani Allah cewa shi ya jawo daɗin kenan san sun raba shi biyu in ana tsanani a nan ne ake kiran Allah ko yanzu muna da irin wannan mutanen da ba sa neman Allah sai abu ya ɓaci in gari yana tafiya daidai sai ka ji ba ƙur'ani ba Allah ba addu'a in kaji suna a kira Allah ko ayi yi addu'a ko ayi roko. to sai idan wani abu ya taso sai ce a nemo malamai e, a nemo alarammomi a yi sauka a yi ta da abin ya wuce sai a tsayar a dakatar da addu'a gaba ɗaya a daina wani ma ko shi kan kansa zaka ga yana da irin wannan idan kasuwancinsa yana tafiya daidai harkoki suna tafiya daidai wa daida to ba ruwansa da addu'a ba ruwansa da sadaka ba ruwansa da aikin kirki sai abubuwa sun fara komawa baya sun fara cuɗewa sun fara rikicewa sai ka ganshi a masallaci na'am yawwa ko ofis yake da shi ofis yana tafiya daidai sai ka ji shiru ba addu'a ba sadaka ba kyauta ba alheri da an ce a ɗauko fayil ɗinsa a fara bincike sai ganshi a ƙofa wani malami la mala al'amura ne suka cuɗe fayil ɗina yana gaban wane da Allah a taimaka da addu'a Allah sa fayil ɗin nan ya wuce ko ya dawo baya ko ya wuce gaba to kaga a nan za a yi addu'a da Allah mukhlisi na din amma idan ana ciki ta'arraf ilallah rakha ya arifka fi shidda idan kana cikin yalwa kana cikin samu kana cikin annashuwa kana cin jin daɗi to ka tuna da Allah kai ta yin abubuwan da Allah in ta cuɗe ma to Allah ta'ala ba ma sai ka roƙe shi ba abin nan da kai lokacin kana da shi sai Allah ya saka maka a lokacin da baka da shi lokacin da ka tuna da Allah a lokacin da kake kan mulki ko kake da kuɗi ko kake da ilimi ko kake da ƙarfi ko kake da lafiya ko kake da wani kaki ko kake kan wata kujera in duk abin ya rikice sai kaga Allah ya kawo maka gudunmawa to ka yi amfani da kakinka ka taimaki al'ummanka ka taimaki yankinka ka taimaki addininka kaga kakin ba kai kaɗai ka sa ba al'umma gaba ɗaya ma tana goyon bayan wannan kakin naka hakanan ka hau wata kujera ta wani mukami sai kai amfani da kujerar kai aikin da aka sa ka a kanta sannan kai amfani da ita ka tallafa ka taimaka ka agaza ka ɗauki aiki ka taimaka wasu to ranar da za ka ba kujerar sai ka gaba kai kaɗai ba ne al'umma gaba ɗaya suna kukan barin ka kujerar amma ka hau kujerar ka kai kaɗai ka makalkale ka riƙe kai kaɗai to waye damu da wata kujerar ka kama sauka mana ina ruwan kowa da ita kai kadai ka hau a baka kai za ka sauka a amma in ana so ranar da zaka hau mukami da ranar da za ka sauka a dinga kuka saboda jama'a sun amfana sai Allah sarki Allah ya bashi Allah ya kiyaye shi Allah ya tsare shi Allah ya taimaka masa saboda lokacin da ya samu ya tuna da kowa lokacin da ya samu ya tallafa wa koma ya agaza wa kowa sai kaga kujerar ba taka bace ta al'umma ce to haka nan kuma kuɗi su ma in ka same su lokacin da ka samu ba wa wancan taimaka wancan yi eh, eh, aikin alheri asibiti ne makaranta ce eh, taimako ne tallafi ne agaji ne sai ranar da kuɗi suka tsaya suka jama suna cewa Allah ka buɗe masa saboda in ya samu ba shi kaɗai yake ci ba al'umma tare ake ci in ba shi da shi kowa ma ba da shi sai ga jama'a sun damu da ka matsala to wannan shine abin da Allah yake so cewa ka zama kana tuna Allah a kowane lokaci to su san da waɗancan suke ma gumakansu ba irin so ne tatacce ba so tatacce shine ka so Allah a kowane yanayi a kowane lokaci in ka samu daga Allah ne man ahabba lillah wa kariha lillah wa aqa lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman salatu man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibba mar'a la yuhibbuhu illa lillahi so ake soyayyarka da wato komai ka juya ta ka idan Allah subhanahu ta'ala wannan fassarori guda biyu malamai suka ce duka za su shiga ko dai an an tabbatar da laifin su cewa suna son wani Allah ba sa son Allah sanda suke wa wani Allah din nan irin san da ya kamata su yi wa Allah ne suka ƙi masa suka ji suna yi wa wani Allah ne fassara ta farko ko kuma suna son Allah suna son wani Allah sun kuma daidaita Allah da wani Allah a cikin wannan soyayyar nan kuma an zarge su da shirka can an zarge su da kafirci nan kuma an zarge su ko an tabbatar da cewa a wannan fassara shirka suka yi wato kowanne daga ciki yana dawwamar da mutum a cikin wuta a shirku fil mahabba wato yi wa Allah tarayya a cikin ƙauna irin ƙaunar da za ka wa Allah ita ce ƙaunar da za ta sa ka ka bauta masa babu kuma wanda ake so ƙaunar ka gare shi ta kai ka bauta masa misali muna son manzon Allah muna girmama manzon Allah fiye da kowane mahaluki amma ko ba ma bauta wa manzon Allah ko muna bauta annabi duk irin tsananin san da muke wa manzon Allah ko ba za mu bauta masa ba ko muna son manzon Allah so mai tsanani so na ƙarshe amma fa ba irin san da nasara suke wa isa ba da so ya so sai suka ce isa ɗan allah ne mu ko duk tsananin san da muke wa manzo allah ba za mu ce allah ba ne ba za mu ce ɗan allah ba ne ko ba za mu bauta masa ba kaga mu na san yana da iyaka yana da ƙaidi yana da dabaibayi muna son manzon allah mafi tsananin yadda ake son wani makhaluki la yumina ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasu ajma'in ɗayanku imaninsa baya tabbata ya cika har sai ya fi so na fiye da yadda yake san ‘ya'yansa da iyayensa da duk duniya baki ɗaya a wata ruwayan ma sai umar ya ce ya rasulallah kai na fi so fiye da komai amma ban da raina manzo Allah ce a'a sai ka fi so na hatta fiye da ranka yace to ya rasulallah na fi son ka fiye da yadda nake son raina yake to yanzu Umar ka faɗi gaskiya e sai mutum ya fi son manzon Allah fiye da yake son kansa amma wannan kaunar da muke wa Annabi sallallahu alaihi wasallama ba fa za ta samu mu yi abubuwa guda hudu ba na farko ƙaunar da muke wa Annabi sallallahu alaihi wasallama ba za ta kai tsananin da za mu ce Annabi shine Allah ba sannan ba za ta kai tsananin da za mu ce Annabi dan Allah ba ne, sannan ba za ta kai tsananin da za mu ce Annabi kishiyar Allah ba ne. sannan ba za ta kai tsananin da za mu ɗauki bauta da ake wa Allah mu wa annabi ba amma duk wata girmamawa da ake wa makhaluki za mu yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama amma banda waɗancan abubuwan guda hudu wannan shine so na gaskiya sannan muna son mala'ikun Allah da littattafan Allah da manzanin Allah da bayin Allah da waliyan Allah amma duk sanda muke maka ya wali ya kai malam muna son ka ya ku iyaye muna son ku matan mu muna son ku ƴaƴan mu abokai musulmi amma duk san yana da iyaka ba wanda zai halaka mutum ba wani yana son wata yace sannan da nake miki idan a wutar jahannama yake zan shiga ciki yake kuma san da yake mata idan laifi ne to kada Allah ya yafe masa ka wannan ya halaka a ba yaushe santa din me <laughs> kaga wannan akwai wanda yake cewa shi in ya samu santa ba damu ba a ina Allah zai tashi ko a wuta ko a aljanna duk ɗaya ne inda ya samu santa kaga santa yayi me ya halaka shi to irin wannan san nasu shi ake gudu yaushe aba wani santa ina da duk waɗannan an samu masu guluwi masu wuce gona da iri cikin soyayyarsu ga wani Allah su wuce gona da iri to sai Allah ya ce wallazina amanu ashaddu hubban lillahi waɗanda suka yi imani su ma su ne masu tsananta so su ne mafi tsananta soyayyarsu ga Allah soyayyarsu mai tsanani ce amma fa ga Allah ita soyayya Allah ba ta da limit ba za a ce kayi guluwi cikin san Allah ba ba a yin guluwi cikin san Allah shi so ake yi dama ka zamo a shaddu hubban lillah ka so Allah so mai tsanani wanda zai tunkuɗa ka kai bauta masa a bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka bauta masa wato ƙaunar Allah ibnu qayyim yake cewa ita ƙaunar Allah abin da yake jawo mutum ita ya kawo su al'asbabul jaliba li muhabbatillah to an kana son wannan son ya zauna a ranka son Allah ya zauna a ranka yace to ga wasu abubuwa guda goma a cikin littafin sa madarijus salikin fi manzilati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yace al asbabu al jaliba li mahabbatillah na farko qira'atul qur'an babu abinda masoyin Allah zai nuna a fili wanda ya nuna yana son Allah irin ya makale wa qur'ani domin qur'ani magana waye in kana son Allah sai ka so sa sannan in kana karanta qur'ani to Allah kana magana da Allah in ka tada sallah kuma Allah yana magana da kai shi yasa bayan Allah ba su da wani abu da yafi ko su sallah ko su karanta Qur'ani in kana sallah kana magana Allah yana magana da kai in kana karatun Qur'ani kana magana da Allah so ba za ka same su a wani lokaci ba in ba biyun nan ba wannan ita ce alama ta farko da ke nuna mutum yana son Allah ya so sa. ya kusa da maganarsa ya makalkale wa maganarsa kullum alkur'ani ne a gabansa sannan abu na biyu ya ce neman kusanci zuwa ga Allah ta hanyar aikata nafilfili bayan farilla wa ma taqarraba abdi ilayya bi shay'in ahabba ilayya min maftaratuhu alayhi Wala la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahabbtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wato ba abinda Allah yake so bayan wannan irin kai nafila dukkan farillan nan ko rukunan musulunci nan guda biyar kowannen su yana da nafila kalmar tauhidi tana da nafila shine yawan zikiri yawan salati yawan istighfari yawan hailala yawan tasbihi yawan tahmidi yawan takabiri yawan istighfari duk wannan nafilfili ne na tauhidi sannan sallah tana da nafilfili ga rawatib ga nafila nan dewa to mutum ya yawaita nafilfili sannan azumi ma yana da nafilfili bayan na farilla zakka tana da na nafilfili bayan zakka akwai sadakoki haji yana da na farilla akwai kuma ajin nafila hajin nafila kai ta yin haji babu iyaka yana cikin nafila to wannan yana cin aikin da Allah yake so sannan abu na uku dawwamar ambaton Allah a zuci da harshe da kuma aiki da gabbai ya zama ko da yaushe Allah ne a bakinka la yazalu lisanuka radaban min zikrillah kada harshen ka ya gushe danye cikin ambaton Allah akwai wani malami da na shina baya yin komai sai zikiri ko zuwa kai za ka yi tambaya kafin ka gama tambaya ya kama zikiri subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim subhanallah alazim astaghfirullah subhanallah walhamdulillah sallallahu alaihi wa sallam da ya gama wannan sai wannan baya zama haka kawai harshen har ya saba matan su suka ce ko bacci yake sai ga harshen yana zikiri eh zikirin ya zama jiki wa zakirin Allah kaseeran wa zakirati sannan abu na uku ko abu na hudu shine fifita abin da Allah yake so akan abin da kake so duk abin da za ka yi ka tuntuɓi na Allah ka fifita na Allah akan naka ko mai Allah yake so to wanda Allah yake son ya fi wanda kake so kullum zaɓin zaɓinka shine zaɓin Allah Zaɓin ka shine zaɓin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan na biyar sanin sunayen Allah da siffofinsa da zuciyarka da kuma imani da su da aiki da su da kuma ƙudire sunayen Allah ɗin nan ya zama sunayen Allah ɗin nan ka fahimce su zai kara maka san Allah da kusanci da Allah sannan na shida ka dinga ganin alherin Allah da kyautatawarsa da ni'imominsa na fili da na ɓoye da ya maka kullum ka dinga ganin kai kasashe ne kai ba kai komai ba domin Allah baya son girman kai baya son takama baya son fankama baya san alfahari to kullum ka nuna wa Allah cewa kai abin da kake ba komai ba ne abin da Allah yake maka shine komai wato tamu zulli kenan ka ƙasƙantar da kanka ƙarshe a gaban Allah kakka ɗauki kanka komai sannan kuma ka sallama wa Allah da zuciyarka baki ɗaya ya zama zuciyarka kawai Allah kake nufi sannan tsakar dare ka tashi ka keɓanta da Allah lokacin da kowa ya bacci a cikin duhu ka tashi ka dinga wato ganawa da Allah ba wanda ya sani sai Allah ya habibal qulubi anta al-habibu anta unsi wa anta minni karibu ya tabiban bi tubbihi yatadawa kullu bi tuqmin fa ni'mal habibu fala shamsu man ahabba bi laylin wa sanarat fama talaha al-ghurubu wa idha man laylu afdara sataran fa ila rabbiha tahinnu al-qulubu sahabbai haso suke dare yayi rukbanun bil layl rukbanun bin nahar su kwana suna sallah kuma su wuni suna jihadi wannan su na Allah Zuciya kai zama ba ta jin nauyi wato kullum tana kusanci da Allah sannan zama da mutanen kirki masu gaskiya masu son Allah kullum zai ƙara maka san Allah wasbir nafsaka ma allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi sannan nisantar duk wani sababi da zai raba ka da Allah duk abin da zai raba ka da Allah ko gida ne ko mata ko kasuwa ko waye duk abin da ka zai raba ka da Allah to ka rabu da shi to wannan shine abin da zai jawo maka kai ta bangaren ka ka ji kana son Allah to shi ku Allah subhanahu wata'ala idan yana son ka ko kuma Allah ya nuna yana son ka wannan ko babban aiki ne Allah ta'ala ya riga ya faɗi waɗanda yake so in baka cikin su nan ka da ranka da eh in ko kana cikin su masha Allah da ka za mu lissafa takwas da Allah ya ce yana so da sha hudu da Allah ya ce baya so da a cikin alkur'ani kowa sai saurara ya ji a ya faɗo na farko Allah ta'ala ya ce yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa ya faɗi wannan a cikin suratul baqara aya ta ɗari da da casa'in 195 yace wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinina ku kyautata Allah yana son masu kyautatawa ya maimaita wannan a ali imran aya ta 134 yace wal kazimin al ghaiza wal aafina anin nas wallahu yuhibbul muhsinina ya sake maimaita wannan cikin suratul araf yace a cikin suratul ali imran yace atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinina ali imran aya ta 148 sannan a cikin suratul ma'ida aya ta sha uku yace fa'afu anhum wasfah inna allaha yuhibbul muhsinina a dai suratul ma'ida aya ta 93 yace idza mattaqaw wa amanu wa amilus salihati thumma mattaqaw wa amanu thumma mattaqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinina wannan sune gurare biyar da Allah yace din mai kyautatawa Allah yana son sa da ka sai ka je ka yi bincike menene kyautatawa da Allah yake son masu yi don na fada ciki sana abu na biyu Allah yana son tawwabun yana son masu tuba fa'atuhunna min haythu amarakumullah inna allaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin suratul baqara aya ta ɗari ashirin 222 Allah yake yana son masu tuba daka sai mu tuba daga kowane irin laifi mu koma ga Allah sannan na uku Allah ce yana son mutatahhirin wa yuhibbu al-mutatahhirin fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbu al-mutatahhirin suratul tauba aya ta 108 a cikin wannan masallaci na ƙuba, akwai wasu mutane da suke son su tsarkaka Allah yana son masu tsarki sana ya ce yuhibbu tawabina wa yuhibbul mutatahhirin sana Allah ya ce yana son muttaquna fa atimmu ilaihim ahadahum ila muddatihim inna Allaha yuhibbul muttaqin suratul tauba aya ta 4 famastaqamu lakum fastaqimu lahum inna Allaha yuhibbul muttaqina suratul tauba aya ta 4 bala man aufa bi ahdihi wattaqa fa inna allaha yuhibbul muttaqina suratu ali imran abin 66 76 waɗannan ayoyi suna nuna mana Allah yana son masu tsoron Allah sai ka bincika to me tsoron Allah da Allah yake son masu shi domin na yi na shiga ciki sannan na hudu yake yana na biyar yana son sabirina wa ma da'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbu sabirina ali imran aya ta ɗari da arba'in da shida Allah ce ba su rauni ba ba su kuma karaya ba Allah yana son masu haƙuri to Allah ka sa mu cikin masu haƙuri sannan ya ce hibbul mutawakkilun al mutawakkiluna masu dogaro ga Allah fa فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر واذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين dogaro ga سم ما سدو غرو غا الله ال عمران ايه 159 sai mu kusi tsuna masu adalci kwai adalci Allah yana son mai adalci wa in hakamta fahkum bainahum bil inna allaha yuhibbul muqsitin Allah ce in za ka yi hukunci kai hukunci tsakaninsu da adalci domin Allah yana san masu adalci wa in ta'ifatan min na qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amri Allah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu inna Allah yuhibbul muqtitina suratul hujurat Allah ya maganan eh, raba rigima tsakanin musulmi in an samu rashin fahimta tsakanin wata kungiya da kungiya ko ɗariƙa ɗariƙa ko jama'a da jama'a ana kashe-kashe tsakanin manoma da makiyaya ko manoma ko ai sulhu a tsakani a kira su a zauna a tattauna ai sulhu idan bayan an yi sulhu sai ɗaya daga ciki kuma ta yi zalunci to a haɗu a yaƙi wacce ta yi zalunci kun ga Allah ya raba rigima sana Allah layin la yanhaakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqtitu ilaihim inna allaha yuhibbul muqtitina Allah ya magana akan waɗanda ba musulmi ne amma ba sa yakin mu ba sa faɗa da mu ba sa tayar mana da hankali Allah ya ce wannan bai hana a zauna da su lafiya ba sana Allah ya ce inna allaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus waɗannan sune waɗanda Allah yake so sai kuma Allah ya faɗi waɗanda baya so la yuhibbul mu'tadin baya son yan ta'adda a suratul baqara aya ta 190 da suratul araf aya ta 55 da suratul ma'ida aya ta 87 wallahu la yuhibbul fasad Allah baya son barna suratul baqara aya ta biyar. la yuhibbul mufsidina suratul qasas aya ta 77 wa yas'auna ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidina Allah baya son mabarnata suratul ma'ida aya ta 64 wallahu la yuhibbu kulla kaffarin afim Allah baya son dukkan kafiri mai yawan saɓo, ya faɗi wannan a cikin suratul baqara aya ta 276 wallahu la yuhibbul kafirina Allah baya son arna Ali Imran aya ta 32 da suratul Rum aya ta nawa ta 45 wallahu la yuhibbuz zalimin Allah baya son azzalimai Ali Imran aya ta hamsin da bakwai ali imran aya ta ɗari da arba'in da arba'in suratun shura aya ta arba'in inna allaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakura allah baya son mai takama mai alfahari allah ka raba mu da taƙama saboda an baka kuɗi ko taƙama saboda an baka ilimi ko taƙama saboda an baka mulki da kuma alfahari da ɗaga hanci da hura hanci allah ka tsare mu don Allah baya son masu irin waɗannan halayen suratun nisa aya ta talatin 36 inna Allah la yuhibbu man kana khawanan asima Allah baya son wanda ya kasance mai yawan ha'inci mai yawan laifi Allah ya faɗi wannan a cikin suratul nisa aya ta 107 Allah ka tsare mu daga waɗannan halaye guda biyu wanda ba ka son masu waɗannan halin sannan Allah ta'ala ya ce baya son dukkan wanda yake wuce gona da iri me ma'anar wuce gona da iri shine mutum ya zama kullum a cikin laifi kuma in yayi laifin wato baya son kuma a yi masa wa'azi me kenan girman kai ko inna allaha la yuhibbu allahu al-jahara bis-su'i min al-qawli illa man zulima Allah baya son kai ta ashariya ko kai ta zage-zage ko kai ta tada fitina ko kai ta faɗan maganganu na tashin hankali da na rigima da na batsa Allah baya son waɗannan wa kana Allahu samian alima suratul nisa aya 148 inna Allah innahu la yuhibbul mutrifin mabarnata duk mai barna Allah baya son sa kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifina kulu min samarihi idza asmara wa atu haqqahu yawma hasadihi wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifina inna allaha la yuhibbul kha'inin wayo Allah Allah baya son kha'inin yau ku babban musibar mu ta duniyar nan shine ha'inci ha'inci ya shiga komai har karatun ma ana masa ha'inci ilimin ana masa ha'inci mulkin ana masa ha'inci kudin ana masa ha'inci karatu ma yanzu ya zama na ha'inci kaga takadudin na banza duk cike su akai ai ha'inci a wa'ek ai ha'inci a neko ai ha'inci a daukan aiki ai ha'inci a a zaɓe ai ha'inci ba inda ha'inci bai shiga ba to Allah ka raba mu da sufofin ha'inci to Allah baya son masu ha'inci wa in ma takhafanna min qaumin khiyanatan fabid ilaihim ala sawa inna Allah la al kha'inin suratul anfar aya ta 58 innahu la yuhibbul mustakbirin Allah baya son masu girman kai girman kai rawanin tsiya ko suratul nahl aya ta 23 la jarama anna allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu la yuhibbul mustakbirina inna allaha la yuhibbu kulla khawanin kafur Allah baya son dukkan mai yawan ha'inci mai yawan kafirci suratul hajj aya ta da takwas inna allaha yudafi'u anil ladina amanu inna allaha la yuhibbu kulla khawanin kafur inna Allah la yuhibbul farihin farihina masu alfahari kama karuna da ya kudi in qala lahu qaumuhu la tafrah inna Allah la yuhibbul farihin wabtagi fi ma ataka Allah ad al-akhirata wala tansa nasibaka min duniya dunya wa ahsin kama ahsana Allah ilayka wa la tabghi al-fasada fil ard inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur Allah baya son dukkan mai yawan takama mai yawan alfahari waɗannan su ne waɗanda Allah baya so Allah ka raba mu da sufofi da halayen irin waɗanda baka so Allah ka sa mu zama cikin waɗanda baka so Allah ka tsare mu da siffar waɗanda suke yin abin da baka so shine Allah ta'ala ya ce to a ranar alkiyama waɗannan abin guda biyu za su faru amma tun daga nan duniya Allah ce da za a nuna wa kafirai wuta su ga abin da zai faru a ciki tun daga nan duniya wallahi kowa zai shiga taitayinsa Hmm? walau yara allazina zalamu me ma'anan zalamu ai kafaru wal kafiruna hum zalimun la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim id yarawna al azab Allah ya ce la tarawunna al jahim za ku ga jahimu da idan ku Allah ka tsare mu annal quwwata lillahi jami'an nan za su gane ashe karfi ma duka na Allah ne karfin tattalin arziki karfin soja karfin midiya karfin gwaye, karfin waye duk iska ne idan Allah ya tunkaro mu dan kankanin abu Allah zai saki a duniyar nan zai tada hankalin mu a daina komai ma wannan alama ce ta tashin alkiyama ka duba dan virus din nan da aka yi ta corona covid-19 yadda ya tsaye da komai a duniya da mutanen kirkin da fasikan kowa ya tsaya kuma an ce abin ba a ganin sa sai da me sai da microscope amma jibiyar da ya tsaye da komai a duniya wa ma ya alamu junu da rabbika illa huwa ba wanda ya san bataliyar Allah ce shi kan ku sake tabo Allah ya sake turo wani abu kuma da yafi wannan kankanta kuma yafi wannan tashin hankali hmm, Allah ka tsare Allah ta'ala ya faɗa abin da zai faru a kiyama in tabarra allazina tubi'u min allazina tabau yayin da waɗanda suka bi ko waɗanda aka bi za su barranta min allazina taba'u daga waɗanda suka bi su shugabanni kenan za su fito su gaya wa talakawan da suka halaka ko kuma abin da suka bauta ba Allah ba waɗanda suka ja musu halaka za su fito su yi musu bara'a su yi musu baram-baram min allazina taba'u daga waɗanda suka bi su wa azaba Allah ce sun ga azaba kuru-kuru wata taqatta'at al asbabu al-asbab anan duk wani abu da zaka riƙe a lahira ya zame maka tsira to Allah ya yanke shi yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli mar'in minhum yawma idhin sha'anun yugunihi kowa a ranar ta kansa yake yi ba wanda zai yi wa wani wato wata alfarma shine Allah ta'ala yace ah, kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha duk sanda wata al'umma ta shiga wuta sai ta tsine ma yar uwarta wacce ta halaka ta al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin Allah yace masoya a wannan rana shakin su ga shashi makiya ne sai waɗanda suka yi da tsoron Allah wa yawma yunadihim ranar da Allah zai kira su fa yaqulu aina lazina allazina kuntum taz'umun ina abokan tarayyan nawa da kuke rayawa qala allazina haqqa alaihimul qawlu sai wanda azaba ta tabbata akan su ce rabbana haula illazina agawaina Allah ga waɗanda suka halaka mu agawainahum kama gawaina tabarra'ana ilai mun kubuta zuwa gare kama kanu iyana ya abudun Allah ba mu suke bautawa ba wa qila da akum, a ce ku kirawo ababan tarayyaku fada'awhum falam yastajibu lahum su kira su amma ba za su amsa ba wara'ul azaba za su ga azaba law annahum kanu duna. za su ce ina ma mun zama shiryayyu haka Allah ya ce ranar alkiyama duk waɗanda suka bauta mala'iku Allah zai kira mala'ikun ya ce ku aka bautawa wa yawma yahshuruhum jami'an ranar da Allah zai tashe su baki daya thumma yaqulu lil mala'ikati sanai ya ce wa mala'iku a ha'ula'i iyyakum kanu ya'buduna yanzu waɗannan ku suka kasance suna bautawa qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim suce Allah kai ne wato mu ba su ba tsarki ya tabbata gare ka Balkanu ya abuduna aljinna ba mu suke bautawa ba aljanu suke bautawa aktaruhum bihim mu'minun mafi yawan su da su masu imani ne fal yawma la yamliku ba'dukum li ba'din naf'an wala darra Allah ya ce a yau shashin ku ba zai iya mallaka wa shashi amfani ba ko cutarwa wa naqulu lil ladzina zalamu za mu faɗa ga masu zalunci zuqu azaban nari ku dandana azaban wuta allati kuntum biha tukadzibuna wanda kuke karyata ta haka nan waɗanda suka bota shaydanu wa qala shaytanu lamma qudiya al-amru in an gama hukuncin shaydan zai ce inna allaha wa'adakum wa'adal haqqi Allah ya muku alƙawarin gaskiya wa wa'adtukum fa akhlaftukum na muku alƙawari amma na saba muku wa ma kana liya alaikum min sultanin babu wani hujja a kanku game da ni illa an da autukun fasta jabtulli face na kira ku kuka amsa mu fala ta ni wa lumu an fusakum kada ku zarge ni ku zargi kanku ma ana bi musrikhikum ba zan tseratar da ku ba wa ma antum bi musrikhiyya kuma ba za ku iya tseratar da ni ba inni kafartu bima asharaktumuni min qabl ni na kasance mai abin abinda kuke min tarayya da shi kafin zuwa lahira inna zalimina lahum azabun alim haka nan masu bauta gumaka wa qala inna mattakhaztum min dunillahi awsanan mawaddata bainakum fil hayatid dunya thumma yawm alqiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da wa ma'awakum an-naru wa ma lakum nasirin Allah ya ce waɗanda suka riƙi wani Allah gumaka soyayya a tsakaninsu a rayuwar duniya ranar alkiyama shashinsu za su kafirce wa shashi shashinsu zai la'anci shashi makomarsu wuta ba su da mai taimako wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyama wa hum an du'aihim ghafilun wa yafi bata kama wanda yake kiran wannan Allah wanda ba zai amsa masa ba har zuwa ranar alkiyama su sun kasance ga falallu ga barin kiransu wa idza hushira nasu kanu lahum a'daa wa kanu bi ibadatihim kafirina kai a ƙarshe Allah zai kira annabi Isa ma in qala Allah ya Isa ya Isa bana Maryam a an ta lin-nasi ittakhizuni wa ummiya ilahaini min Dunila, isa kai kace a riƙe ka da babanka a maida ku alloli ba Allah ba qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin in kuntu qultuhu faqad alimtahu ta'alu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka anta allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budu Allah rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim falan ma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid karshe duk wanda ya bauta wa wani Allah ko ya dauki haƙƙin Allah ya ba wani sawa'un mala'ika ne ko mutum ne ko aljani ne ko iska ce ko barhaza ko ma menene za a yi barabara ranar alkiyama ولو ترى إذ الظالمون موقوفون inda rabbihim يرجع بعضهم ila بعض القول da za ka ga waɗanda suka yi zalunci an tsaye da su a gaban Allah shashinsu suna amsa wa shashi magana ya ƙulin lazina su bi ifulin takbaru sai waɗanda aka raunata su ce ma masu girman kai laula antum na mu'minin da ba dan ku ba da mun yi imani qala allazina takbaru lil nahanu stud'ifu na kuma anil huda ba ja a ja'akum sai waɗanda suka yi girman kai su ce ma masu rauni yanzu mu ne muka kange ku ga barin shiriya bayan ta zo muku bal kuntum mujrimina ku da ma can kuma miyagu ne wa qala allazina tudifu lil ladzina takbaru sai masu rauni suka ga yawa masu girman kai bal makarul layli wan nahari makircin da kuke kullawa dare da rana iz ta'muruna na an nakfura billahi da kuke cewa mu kafirce wa Allah wa naj'al lahu andada mu sanya wa Allah kishiya wa asarru nadamata lamma ra'aw azaba wa ja'alna aghlala fi a'naqil ladina kafaru Allah ya ce za mu sanya kukumi a wuyan waɗanda suka kafirta hal zauna illa ma kanu ya'malun to Allah ka tsare mu ka tsare mana imanin mu Allah ka sa mu mutu da imani Allah ka raba mu ga barin shirka ka raba mu da bid'a da kaba'ira Allah duk abin da zai raba mu da kai ka raba mu da shi Allah ka sa mu so ka kaso mu Allah ka sa mu so ka kaso mu Allah ka sa wannan soyayyar ta amfane mu duniya da lahira Allah muna roƙonka afuwarka da rahamarka da jin ƙanka Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya malam mai wannan tambaya tana cewa tana da ciki kuma ya yi nauyin da ba za ta iya azumi ba to shine take tambayar menene hukuncinta a kanta ta sauke azumin bayan ramadana sai ta rama ko ta ciyar malam sun sujjadar tilawar karatun alkur'ani kamar sauran sujjada ne ko akwai bambanci bambancin shine ana iya sujjada qur'ani ko babu alwala ita ko ta wannan ta sallah dole sai da alwala sannan ita sujjada ɗaya ce kuma ba a yin sallama kabbara tafiya ce kawai da kabbara dagowa sai kuma addu'a da zai a cikin sujjada din iya abin da za a kenan malam ne tambaya yana cewa ya hau mashin da daddare babu fitila sai ya buge wani har ya mutu amma ba musulmi bane to menene hukuncin da yake kansa dan ba musulmi bane sai ka kashe shi ganganci kai sai ka biya in kirista ne zaka biya rabin diyan musulmi miliyan 60 kuma kai azumi 60 in kuma ba ma guje ne za ka biya diya miliyan 25 sannan ka yi azumi 60 shin malam ko ya halatta mutum ya yi ruku'u daga bakin kofar masallaci kuma ya karaso cikin masallaci in ya zo ya tarar liman ya yi ruku'u zai iya yi ruku'u ya karaso ciki saboda hadisi nan da ya ce zadakallahu hirsan wala ta'ud malam mai tambaya yana cewa yana yawan mafarki da mahaifinsa bayan rasuwarsa to shin ya yake eh, Shi ne yake son a gaya masa me yake kawo hakan a wani irin yanayi kake ganin in kana ganin sa a yanayi mai kyau to kaga alhamdulillah sai ka ci gaba da masa addu'a da yi masa abubuwa na alheri wanda zai amfana in kana ganin sa a mummunan hali to kuma wannan alama ce ta cewa lalle sai an dage da aikin alheri da zai amfane shi watakila bayan ya mutu ba kwa masa addu'a domin mahaifi yana son a yi masa hudu bayan mutuwarsa abu hudu na ɗaya a biya masa bashi na biyu ku yi masa sadaka jariya na uku ku dinga masa addu'a na hudu ku dinga sada zumunci da 'yan uwansa da abokansa in ba ku hudin nan to ku sauke nauyin mahaifinku bayan mutuwarsa ba dan wani gani yake in mahaifina ya mutu shi kenan alhamdulillah babu nauyi a kaina akwai ka bincika duk bin binsa bashi ka biya masa ka ci gaba da masa addu'a ba iyaka ka yi masa sadaka jariya kamar masallaci ko makaranta ko rijiya don ya amfana sannan kuma ka ci gaba da kyautatawa danginsa ka ci gaba da kyautatawa abokansa abdullahi dan umar ya gamu da wani dan abokin umar za shi aikin hajji sai gamu da dan abokin umar a ƙasa yana tafiya shi kuma yana tafiya akan jaki sai sauka daga jakin ya ce wa dan abokin umar zo ka hau ya kwanta rawaninsa ya sa wa ɗan abokin umar sai almajirin suka ce ya kace gafata malam ya muka ga ka gamu da wani mutum baka san shi ba ka ba shi rawaninka ka ba shi abin hawanka ya ce wannan ɗan abokin umar ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana daga cikin nagartar ya ci gaba da kyautata wa masoyan mahaifinsa bayan mutuwar mahaifinsa kuma kai ne kana tafiya a jif ɗinka sai ka hango dan abokin babanka ba fa abokin baban naka ba dan abokin babanka sai kai fakin ka ce zo ki shiga mu kai ka gida daga kai shi gida ka bashi mukullin ka wuce a kafa to irin haka abdullahi dan umar ka san imanin mu da su ba iri ɗaya bane sai sani mai zagin sahabbai yana ban mamaki to kai ina zaka zagi sahabi imanin ma ba iri ɗaya bane sahabi da zai ɗauko mata ya ce wa makocinsa ga mata na guda biyu ka zaɓi ɗaya sahabi da zai ɗau dukiyarsa gaba ɗaya ba wani wanda za a dafa masa abinci yana jin yunwa ya gina na kusa da shi yana jin yunwa ya ce a ba wancan shi ya haƙura wanda za a caka masa wuƙa yana firgagin mutuwa a kawo masa ruwa ya ji wani kusa da shi ya ce a ba wancan ruwan an ba la'antacce ina ne ba wanda zai taɓa sabon annabi Allah ka tsare mu an samu taimakon kuɗi har dubu arba'in da bakwai tura man zannuwa uku a ah? ok duk hudu da ɗari bakwai ne a ci to ne baka sa nan daidai wakar tura man zannuwa uku fiya wata goma ƙur'ani ɗaya akwai masu bakatu daban-daban neman aure rashin lafiya neman jari yawan wasu wasi da sauransu Allah mun yi tawassali duk mai damuwa ka yaye masa duk mai bukata ka bashi اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك من كل خير سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم